Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar niger ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. masu kada kuri'ar raba gaddama a yankin catalonia sun yi sammako a yau lahadi zuwa cibiyoyin zaɓe domin kada kuri'a a zaɓen da hukumomin spain ɗin suka haramta kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ba da umarnin jingina zaɓen lamarin da ya sa gwamnatin tarayya ta andalus ta ayyana shi a matsayin haramtacce hukumomin spain sun ce sun rufe cibiyoyin zaɓe da dama sannan sun karɓa ƙuri'u sai da da haka hukumomin yankin na catalonia sun yi gaban kansu wajen gudanar da zaɓen inda suka dasa akwatunan zaɓe a wasu cibiyoyi ɗaruruwan mutanen da ke goyon bayan zaben ne dai suka kafa sansanonin wucin gadi a makarantu da sauran wuraren zaɓe domin a tabbatar sun kasance a buɗe a yau lahadi wani babban jami'in tsaron ƙasar ya ce sun yi nasarar rufe a ƙalla rumfunan zaɓe sama da dubu biyu da ɗari uku da aka tanadar ya kuma ƙara da cewa hukumomin ƙasar ta spain sun yi nasarar kwance wata fasahar zamani wata za amfani da ita wajen ƙidayar ƙuri'u matakin da ya ce zai tilasta dakatar da zaben na raba gaddama ɓallewar yankin na catalonia daga spain ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce koriya ta arewa tana ta nuna ba ta da sha'awar hawa teburin tattaunawa kan shirinta na mallakar makaman nukiliya bayan ajiya asabar sakataren harkokin wajen kasar rex tillerson ya tabbatar da cewa amurka na ganawa kai tsaye da hukumomin pyongyang tillerson ya kai ziyara a beijing ajiya asabar domin neman haɗin kan ƙasar sin wajen nuna matsin lamba ga ƙasar ta koriya ta arewa inda ya tabbatar da cewa ƙasashen biyu suna tattaunawa sakataren harkokin wajen amurka ya faɗi cewa sun buɗe kofar tattaunawa ta kai tsaye da koriya ta arewa tare da gudanar da bincike kan ko tana da ra'ayin a hautar wurin tattaunawar game da yin watsi da shirinta na mallakar makaman nukiliya a lokacin da aka tambayi tarasin mai suka tattauna da koriya ta arewa sai ce mun tambaye su ne ko suna so a gana amurkan da koriya ta arewan dai kan gana ne ta hanyar shiga tsakanin wasu ƙasashe ko kuma tsoffin jami'ai kai tsaye kusan mako guda da rabi bayan guguwar maria da ta ta yankin puerto rico kusan rabin al'ummar tsibirin da yawan ya kai miliyan 3.4 na fuskantar matsalar karancin tsabtaccen ruwan sha a cewar ma'aikatan tsaron amurka yayin da kashi 95 cikin 100 ke zaune babu wutar lantarki sai dai a jiya asabar gwamnan puerto rico ricardo rizzolo ya lura cewa ana samun ci gaba wajen farfadowar jama'a daga bala'in gwamnan ya ce asibitoci 51 cikin 60 da yankin ya mallaka sun bude sannan ana hada-hada a filayen tashin jiragen sama da kuma tashoshin jiragen ruwa ma'aikatar tsaron amurka ta ce manyan motoci 100 dauke da man diesel da gas za su isa san juan babban birnin tsibirin na puerto rico nan da zuwa gobe litinin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a colombia a yau lahadi matsayar da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar masu ta da kayar baya ta karshe wacce ake kira national liberation army ko kuma eln a takaici za ta fara aiki a wani sakon faifan bidiyo da ba a saba gani ba wanda ya bayyana a karshen makon nan an ga shugaban kungiyar nicolas rodriguez wanda ake wa lakabi daga bino yana ba 'yan tawayen umarnin ajiye makamai gabanin shigar lokacin da aka shata na tsagaita wutar rodriguez wanda aka nuna shi zaune a kan a gaban kwamfutar tafi da gidanka yana magana a wata kafar yada labarai ta rediyo zagaye da mutanen da suka rufe fuskokinsu dauke da manyan makamai ya ce yana da kwarin gwiwa cewa kusan mayakansa biyar za su bi umarninsa na cewa kada su kai harin kan dakarun gwamnati ko kuma su keta wata doka da aka shata a cikin shirin tsagaita wutar a ranar juma'a da ta gabata shugaban kasar juan manuel santos ya saka hannu akan wata doka wacce ita ma ta haramta wa dakarun kasar kai hari akan 'yan tawayen kungiyar ta ALN e da zaran shirin tsagaita wutar ya fara aiki. Za a ci gajiyar wannan shiri ne har zuwa ranar tara ga watan Janairun baɗi inda ake sa ran za a sake sabunta shi idan ɓangarorin biyu suka amince. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ce akalla fararen hula 23 ciki har da ƙananan yara hudu wani harin sama ya halaka a wani ƙauye da 'yan tawayen Siriya ke rike da shi wanda ke arewa masu yammacin ƙasar. kungiyar syrian observatory for human rights a jiya asabar ta ce an kai hare-haren saman ne akan ƙauyen amanas da ke lardin idlib a kusa da kan iyakar turkiya kungiyar mai hedkwata a birtaniya ta ce babu tabbacin ko dakarun syria ne suka kai harin ko kuma na rasha da ke kawance da syrian sai dai masu aikan ceto sun sha korafin cewa hare-haren saman syria da na rasha sun halaka fararen hula da dama tun daga ranar 19 ga watan satumba a duk lokacin da masu wuta da kayar baya suka kai hari akan yankunan da ke karkashin ikon gwamnati a arewa maso yammacin ƙasar ta siriya su dai dakarun na siriya da na rasha sun musanta kashe fararen hula inda suka ce sukan kai hare-haren su ne akan yankunan 'yan tawaye Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware takwas ga watan tara na kowace shekara a zaman ranar da za a ƙara jawo hankali kan ilimin manya ko yaƙi da jahilci. A bana jihar kebin Najeriya ce ta karbi bakuncin wakilan jihohin kasar baki ɗaya talatin da shida domin karrama wannan rana. Mai masaukin baki gwamna Atiku Bagudu na jihar kebin ya yi magana kan muhimmancin ilimin manya a zantawa da ya da Maryam Ato muhammed. Wasu lalurori da muke fama da su cikin al'ummanmu sun danganto da rashin iya karatu da rubutu. tauran kai da daɗe da shike akwai matsaloli da ake fuskanta domin irin jawo hankalin wasu mata da wasu mazajen suna hana su yin karatun ga wani kira za ka yi musu shi yasa na faɗi a yi na faɗi cikin bayanin da na yi na turanci in mutum musulmi ne ƙur'ani abin da aka gaya muna ma an fara da ikira ka karanta shine ayar farko da an ka saukar ta ƙur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk bayanan da an kai na hadisai na yi ya ba da muhimmancin ilimi na mata kafin ma na maza na mata kafin maza nan eh, baki kusa-kusa abdullahi ibn fodiyo da shehu usman dan fodiyo ah, sanannen mace a gidan shehu dan fodiyo ita ce na asama'u saboda rubucen littafai da ta yi shi ce shekara 200 da suka wuce akwai mace da babban malami mai rubutu na don haka in addinin musulunci mutum ya ce ga hujjoji da an ka kafa wanda yake kirshen shi ma haka ne ah, babu, babu dalili gwamna atiku abubakar bagudu na jihar kebbi kenan kazalika jagoran gudanar da taro a najeriya wanda kuma shine shugaban hukumar ilimin manya na kasar Professor abba abakar halidu ya bayyana tarihin keɓe ranar da kuma mahimmancinta ga ƙasashen duniya to tun daga wannan lokaci kowace shekara ana ware takwas ga watan satumba domin bikin wannan rana to bayan an yi bikin a uh, uh, hukumar kimiyya fasaha da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya unesco sauran ƙasashe kuma sukan yi nasu bukukuwa ɗin to a nan najeriya akan samu kowace shekara wata jiha sai ta ɗauki nauyi domin aje jihar a gudanar da biki inda akan tara dukkanin masu ruwa da tsaki a bangaren yada ilimin manya a zo a yi jawabai a yi laccoci a kuma ga yadda al'amuran tafikar da ilimin manya suke tafiya a ƙasa taken biki na wannan shekara shine a turanci suke ce literacy in a digital world wato tabbatar da cewa an yi amfani da ainihin hanyoyi da na'urori na zamani domin yada ilimi a cikin al'umma misali kamar wayar hannu rediyo talabijin kwamfuta intanet da kuma sauran dukkanin kafofi na zamani waɗanda suna taimakawa sosai wajen bayar da dama ga al'umma su sami ilimi ko da a nisan wuri ne kuma suna ba da dama a tabbatar da cewa an tafi kada harkar gaba ɗayanta a cikin tsari yadda ya kamata saboda haka wannan shekara ana ba da muhimmanci akan wannan domin a tabbatar da cewa an yi amfani da wannan kafofi na zamani domin a ilmantar da al'umma tun daga lokacin da aka fara fafutuka ta ilmantar da manya watakila haka ce tun daga lokacin mulkin mallaka zuwa jamhuriya ta farko da kuma abin da ya biyo baya za a iya cewa an samu ci gaba da dama domin a yanzu mutane da dama da matasa da magidanta ko da ba su zurfafa su ba suna iya karatu da rubutu amma wannan bai nuna cewa babu babban kalubale ba an samu ci gaba sosai amma kuma akwai kalubale mai yawa domin ana ganin cewar kimanin matasa da magidan sama da miliyan 60 a najeriya ba su iya karatu da rubutu ba kuma ana ganin cewa akwai yara ƙanana da ya kamata a ce suna zuwa makaranta kimanin miliyan goma sha ɗaya da rabi wadda ba sa zuwa makaranta to wannan babban kalubale ne an samu ci gaba a shekarun da suka wuce da dama amma kuma akwai kalubale a gabanmu na tabbatar da cewa an yi wani abu in aka yi la'akari da cewa rashin ingantaccen ilimi a ƙasa na ƙasu ne babba ga ci gaban al'umma kuma shine makasudi na akasar matsalolin da muke fama da su na rayuwa a wannan kasa. To wace irin kalubale ne zaka yi mana bayani akai da ake fuskanta a Najeriya musamman yanzu da kuka zo nan jihar Kebbi yaya kuka ga yadda ilimin ke tahiya? To a kawo ziyara na kankanin lokaci ba zai baka damar ka yanke hukunci ka ce ga yadda abu yake tafiya ba amma bayan da muka zo mun zagaya mun ga a wurare da dama ciki musamman hadda a cibiya da ita matar gwamnan jiha hajiya aisha bagudu take gudanarwa wato malfai foundation wadda ke gudanar da al'amura da yawa na taimakawa 'yan mata da matasa da almajirai domin samun ilimi kuma labarin da muka samu gwamnatin jihar kebbi ta yanzu tana kokari sosai domin ganin cewa an inganta ilimi duka na matasa da kuma na manya to gaba ɗaya dai a ƙasa akwai kalubale da dole sai an jajirce domin duk kokarin da ake yi a ka tarar cewa matsalolin da suke a ƙasa Uh, sun sha kan dukkan wani kokari da ake yi saboda haka dole ne duk gaba ɗayan mu ƙara jajircewa mu ga an tallafa harkar ilimi kuma ita harkar ilimi ba ta gwamnati ce kaɗai ba kowannen mu yana da dama ya ba da gudunmawa kuma idan kowa ya ba da gudunmawa za a cimma nasara. Maryam Ato Muhammad murar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A daidai lokacin da ake bukukuwan ilmin manyan sai ƙara samun ci gaba yake a jihar Katsina inda dattawa waɗanda ba samu ilmin boko ba suke ƙara da ufa wajen yaƙar jahilci a ƙauyen Bagiwa. Wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya ziyarci ƙauyen ga kuma rahoto da ya aiko mana. Alam Sani Adamu wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ƙirƙiri wannan azuzuwa na ilimin manya. Na tambaye shi ko mai dalilin ƙirƙirar waɗannan azuzuwa a garin na Bagiwa? Dalilin da ya sanya muka kirkiro wannan aji gaskiya ilimi wani abu ne mai fa'ida saboda haka ya zama wajibi babu uzuri ne yanzu wannan zamanin a ce ka zo akalla ka iya a ce za ka iya rubuta za ka karanta so muna kishin yan garinmu al'ummar mu saboda su kansu muna zama tare da su suna kuka wani bi waɗanda suka ɗan hita neman kuɗi suna dawowa suka dawo za su daga ganin amfanin wannan koyo rubutu da karatu ɗin nan. Malam Saniya yanayin malamai da suke koya a waɗannan azuzuwa na ilimin manya. Gaskiya malami biyu ne zuwa uku. Akwai malama amina su ita ke ɗaukan mata sai ni ina koya ma maza to ke biyan ku akan wannan yanayin aiki da kuke gudanarwa na ilimin manya a wannan gari naku gaskiya wajen magana biya ba wani wanda ke biyan aiki ne dama na sa kai to magana ce ta sa kai aiki ne na balantiya to saboda haka shine muke abin da muka dama a wannan abin ya kamata a ce mu muna yi za a ce ilimin nan mafi yawa za ka ga duk dattawa ne ta ya kake ganin ilimin zai amfani su waɗannan da kamar yanzu waɗannan dattawan da ka gani shi dai kawai dai yanda yake ji ko da a ce yau ga takarda ga takarda fosta saboda akwai lokacin muka yi magana ya ce akwai wanda ɗaya daga cikinsu wanda ya ce yadda ana liƙa mai fasta a kofa gidan a cikin gidan shi amma bai iya sanin menene ne amma da Allah ba shi sa'a da muka dan samu kamar wata guda muna yi saboda jin daɗi sai dai ga yana kwalla shi ke karanta mun na ga ba zan manta ba ya faɗi min fastar wannan wanda ake kare biri jini biri to wannan abin da ya ga ya karanta kawai sai je yana zabar da daɗi ya je yana kwalla tsoho ne ya mahi wannan wanda kuka tattauna da shi ya je yana kwalla shi ke karanta wannan rubutun da ke ga fasta amma da kullum amma da ya tafi liƙa ta yake hmm. yace to tsakani ga Allah shi yanzu ya fara ma to malam sani a wani lokaci kuka fara wannan koyarwa ta ilimin yaƙi da jahilci a wannan gari na ku? a watan shekara ina ga zuwa wajen February muka fara wannan abin nan wannan program din nan shekara ta 2016 hmm. irin kusan wannan lokacin ma ne cikin damana farko farkon damana muka haɗu waɗannan mutane arba'in. dai muka yi ta fama amma dai Allah ba sa'a cikin ikon Allah ga har gashe mun zo wannan daga lokacin da kuka fara wannan koyarwa ta ilimin manya wato yaƙi da jahilci wanda aka fi sanin shi da shi kawa yanzu kana ganin mutane nawa suka amfana da wannan koyarwa da kuka yi gaskiya dattawa mata muna da mata kusan tamanin saboda su mazan su ne sha shine ne sha takwas gaskiya su mata ina ga sattin ko da nawa za su kama a bangare guda kuwa na samu tattara da su waɗannan al'umma da aka ce an ba wannan ilimi na manya wato ilimin yaƙi da zahilci inda na tattara da wani dattijo yake yi mani bayani kamar haka to baba wani zai ce ka tsufa me za ka yi da karatun boko wani ne ni ai ilimi in ga ma Allah ai ba wani ilimi saboda ƙarin ci gaba ne saboda halin rayuwa ko ta tafiya wannan kan kama kaga an ci gaba kenan amma haka nan ga mutum haka nan ba kaga duhun kai yanzu shi ya shi yawan kama amma haka a samu ci gaba akan Allah lahiya lau eh gaskiya lafiya ne waje ai muhimmanci ilimi na ina jin gaskiya ne muna jin daɗi abin yana jiya da yau da saboda Allah muna jin daɗi mani fa'inta to menene sunanka Nasir Sa'idu Bagewa ya magana koya maku karatun ilimin manya da aka ce ana yi koya karatu wannan alhamdulillah a da dai ni ban yi primary ba amma a yanzu tun daga sunana na mahaihina matata ta ba wanda ban iya rubuta dalilin kuma wannan yaƙi da jahilci da aka kawo mu daga bisani muka ci gaba da wannan Obama menene sunanki na amina halittu. to me zaki ce dangane da karatun yaƙi da jahalci da ake koya maku gaskiya dangane da karatun nan muna samun ci gaba saboda wani bi ba mu iya rubuta sunan mu amma yanzu mun samu ci gaba dan abubuwa muna iya rubuta da kanmu ana koya mamu muna samun ci gaba har mun je gida kuma muna zanna muna yin bita muna samun ci gaba ko da yaushe ana koya mamu in an so a rubuta mai gida wasiƙa ba a so wani ya ji ana iya rubuta kuwa za mu iya rubuta kuma za mu iya rubuta test ta waya mu tura mashi ke kuma menene sunanki Aisha Rabi to me zaki ce dangane da wannan karatun yaƙi da jahilci da aka ce ana koya muku abin da zan ce game da wannan karatun yaƙi da jahilci mun gode Allah sa alfiri Zaradin Sani Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya an gano cewa wasu muhimman dalilai da suke ƙara mai da hannun agogo ba ta fuskar ilmi a Najeriya har da rashin sahihan alƙaluma kan harkokin ilmi kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani ko na ya aiko mana. Zai yi wuya a cimma nasarar koyar da karatu da rubutu yadda ya kamata a makarantunmu na firamare muddin ba a biya sakamakon nazarce-nazarcen bukatu da makarantu ka iya samu a cikin 'yan shekaru. Tsohon malami Alhaji Ali Babando ya ba da misali na farko da kimar jimlar ɗalibai a aji. Ɗalibi kada ya wuce arba'in arba'in da biyar a aji. to menene amfanin wato ƙayyade yawan ɗalibai domin shi malami tisha mai karantarwa isa mu nutsuwa kuma ya gane ɗalibansa ko arba'in dinnan ko arba'in da biyar zai kula da kowa amma in kuka wuce haka za ku dagula hankalinsa dagula lissafinsa ba zai gane ba shi ne dalilin da sa aka kayyade arba'in zuwa arba'in da biyar. kuma mu a zamanin akwai masu ajin mutum talatin ma su talatin ne a aji kuma ka duba irin yadda aka samu ilimi a wancan lokaci in ka kwatanta da yanzu ai ba daidai ba ne eh. Profesa Abbas Bashir na jami'ar Modibu Adama da ke Yola ya bayyana yadda ya kamata tsarin ya kasance. Dole ne a koma to the drawing board. Me za a yi complete educational resource inventory survey a yi na taraba musamman kowace jiha ta yi. menene educational requirements na state din menene shortfall nasu shortfall menene bukatunsu bukatu a ina suka samu gazawa ina suka sami gazawa ko ba haka ba menene iya bukatunsu ina suka sami gazawa abinda nake nufi wannan yawan yara nawa ne ake da su masu neman shiga makarantu na kowane fanni sannan nawa ne suke cikin makaranta yanzu nawa ne in sun gama makaranta ba sa ci su faɗi su lalace su koma gari suna yawo gantar gantar ka gani drop out a samu wa'inda suka wanda suka fita makaranta ba su yi nasara ba su nawa ne muke da su wa'inda ake tsammanin nan gaba za su shiga makaranta su nawa ne potential ne su nawa ne wa'inda suke makaranta yanzu su nawa ne yaya za mu yi mu ci gaba da gudanar da eh, bukatan wa'innan da suke makaranta sannan mu dora a gaba wa'innan da ake tsammanin za su shiga ka fahimce ni abin da nake cewa nan population namu yana karuwa jama'a suna kara yawa bukatunmu na makarantu yana karuwa gwamnati ta san nawa ne muke karuwa nawa ne ƙarin bukatunmu ba su sani ba alal misali ka ɗauka eh, yawan jama'a na karuwa eh, kashi uku bisa ɗari a kowane shekara ko ba haka ba yara da suke shiga makaranta fa suna karuwa da wani percentage ne an sani ne to a ɗauka ma kwatankwacin haka ɗin ne shi ma 3% ɗin ne tunda wannan kashi uku bisa bisa ɗari ɗin nan idan sun karu muna ƙaddara a nan da shekara shida bakwai wa'innan ɗin a kaddara do rayu akalla biyu bisa eh, biyu da rabi bisa ɗari za su shiga neman makarantu su ɗin nan nawa ne an san da su sannan makarantu nawa za a yi bukata don a ɗauki nauyin wa'innan ɗin kada sami yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda kowa yake yake magana akwai yara da yawa suna neman makaranta ba za su je ba don gwamnati bata san iya yawan me iya mu ba inda baka san meye ka ba ba za ka tana dama wannan bukatan ba a sai saboda haka dole ne a yi baseline survey a san menene eh, bukatanmu ina ne muka tsaya yanzu ina muka dosa ta yaya za mu je inda muke muke so menene ke janyo watsi da tsare-tsaren gudanar da ilmi ba tare da yin la'akari da alkaluma da akan samo daga nazarce-nazarce ba ga mr incentive udoms na kwalejin ilmi na jihar taraba da ke zin babban matsala ita ce aniyar Shin gwamnati na da aniyar samar da kuɗaɗe na ƙaddamar da waɗannan tsare-tsare? Domin a duk yayin da ka shimfiɗa tsari amma babu kuɗaɗen ƙaddamarwa, to a gaskiya tsarin ya zame mawofinci. Kaga wannan shine muhimmin matsala da ke fuskantar tsarin al'amuranmu na ilmi. Masana harkokin ilimi na ganin duk tsarin ilmi da ba a shata shi bisa dahirin sakamakon nazarce-nazarce da kuma la'akari da bukatun abin da lokaci ka iya aifarwa ba yana nan ne tamkar ginin zamani da ba a biye tsarin zana shi da aka yi ba wurin gina shi wadda ko ko ba jima ko ba daɗe sa rushewa lawal sani kona muryar amurka daga jalingo Watakil saboda haka ne ma wata gidauniya ko ƙungiyar farar hula wacce take fafutuka ta yi kira ga hukumomi su riga amfani da bayanai ko ingantattun hanyoyi wajen magance koma bayan ilmi a ƙasar. Babban daraktan ƙungiyar da ake kira Ed Foundation Emmanuel Bonnet wadda ya wannan kira ya duba jiya da yau daga nan ya kira ga duk masu ruwa da tsaki su haɗa hannu wajen ganin an ceto ilmi daga halin ka kai da ilmin ya fada. Abubuwan da nake ganin um, suka kawo irin wannan cin baya shine na farko gwamnati bata mai da hankali akan karfafa karatun musamman na firamare ba a kakara wajen irin kudin da suke bayarwa na ɗaya kenan wato ba a sa hankali akan gyara wajen ajujuwan da ɗaliban suke zama ba na ɗaya kenan na biyu kuma babu um, hankali wajen biya um, ticoci da kyau um, malamai na, na uku kuma shine ba a sa ba a kula da su wato a dinga monitoring ɗinsu ana duba menene a sa ido ana duba kwalitin abinda da suke bayarwa shin abinda aka ake biyan su albashi a kan su biya kenan um, su, su koyar ma yara ne ko kuma Um, wani kuma abin da nake duba shine um, rashin um, samun wasu opportunities ban san yadda zan kira opportunity ba wato idan ana idan yaron da ke a kauye bai da daman da zai iya banda in ya je makaranta ya dawo babu dama da zai samu ya koyan wani abu kuma banda abin da ake koya mashi a makaranta amma wanda suke a cikin birni yaran da suke a birni da sun bude tv akwai hanyoyin da suke ake koya masu hurɗan da suke yi da wayansu yaran da suka samu su ma wanda eh, an koya masu da kyau yana daɗa taimaka ma wayansu yaran da suke a birni su ma su ƙaru akan iya karatu da rubutu amma mafi yawan abin da ke kawo wannan shine rashin uh, sa hankali na gwamnati akan uh, ya zamanto abu ne na focus wato abin da suka sa shi a gaba cewa suna son su gan yaran da suke a kakara suna da irin wannan ilimin shine mafin abin da nake ganin um, yake contributing da ya sa har karatun da ake yi a da ya fi karatun da ake yanzu to ina mafita ga irin wannan matsayi da ake ciki mafita shine first mu fitar da um, evidence wato uh, sakamako mu duba tsakanin misali a ɗauko kamar shekara goma da suka wuce wuce a yi um, assessment tsakanin um, kakkara da kuma birni um, menene um, results da ake samu uh, na yadda yara ake koyas ma yara a kakara a lining din shi da yaran da suke a birni sai a duba scores din nan wato sakamakon shi ne ya kamata a fuskanci gwamnati da shi a nuna masu cewa uh, abinda za inda za su sa kuɗi ya kamata su fara dubawa su duba shin menene Um, abin da is responsible da wayannan sanadiyan um, abin me yasa ake samun irin wannan bambanci idan ana biyan ticoci a a birni ana biyan su kuma a kakara me zai sa akwai bambancin um, yadda daliban kakara da daliban birni za a ce ana samun bambanci idan an ce kuma opportunities din duk ɗaya ne so da an duba wannan kuma sai a san ina ne ya kamata a sa kuɗi bacin sa kuɗi kuma ya kamata a ce wato da iyaye da kungiyoyi masu zaman kansu su ma ya kamata su fara sa ma, eh, education da ake wato kwaisuwa da ake a kakara su sa mashi ido sosai kas su ba shi space suna duk lokacin da um, sun fito da wani rahoto ya kamata su sama gwamnati pressure saboda gwamnati ta yi abin da ya kamata a samo yaran da suke a kakara su masu su improving akan um, kwayaswa da kuma karatu akwai kungiyoyi da dama musamman ma na cikin gida wato local ngos da suna ayyuka ta wurin taimakawa karatu musamman a yankuna kana ji abinda suke bai takarawa kenan saboda yawansu shine matsalan yawansu muna da misali primary schools muna da wajen fiye da dubu uku su kuma kungiyoyi masu zaman kansu din guda nawa ne in ka tace gaba ɗaya kaduna ba za ka samu wanda suke irin aikin nan da kake magana a kakara za su wuce guda talatin ba in ma sun kai kenan to talatin bisa dubu uku ai ka san kaman bai taka kara ya karya amma idan sannan na ɗaya kenan na biyu kuma kuɗin da suke da shi ba wani kuɗi ne mai tsoka sosai wanda zai iya ce ko da kungiya mai zaman kanta guda ɗaya in tana da kuɗi sosai za ta iya buɗa nan ta ta je karamar hukuma kamar guda biyu ko uku amma ba ta da irin wannan kuɗin gwamnati ne take da wannan opportunity ɗin kuma ainihin hakkinta ne ita gwamnatin ta yi wannan abin so ya kamata a ce su wayannan kungiyoyi masu zaman kansu maimakon su dinga yin wannan abin su yi shi kuma ba za a iya samun um, results sosai ba su mai da hankali cikin abin da suke su takure gwamnati saboda gwamnati ta yi abin da ya kamata ta yi tun da already dama tana yi amma ba ta yi ne da kyau. Masu aro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Cibahiro Dedo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.